أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إن قوام سسورا رم لكم كلموا أديد وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha ɗaya ga watan na hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda shi daidai da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin a daidai wannan lokaci da muke kawo muku karatu cikin littafin adabu ta'amul ma'alfitan Allah ka tsere mu da fitintunu na babban malami Abu Abdullahi wato faisal bin abdata wato ƙa'id wato alhashidi a mun tsaya a shafi na arba'in da takwas wanda littafi yake hannunsu kuma wannan shine darasi na tara yayin da malin ya kawo abu na ashirin da ɗaya shine alluju ilallahi laɓewa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dabin da ya taso ma bawa ya koma zuwa ga Allah ilabi shi yasa mun danyi wani jan hankali wanda ba shi da bai wuce minti sha hudu ba gwamnatocin mu ya kamata su gane cewa dukkan matakin da za su ɗauka daga ƙarshe wanda zai magance matsalar nan shine Allah domin inda ƙarfi ne da dabara yake sa matsalar ta magantu da ƙasashen duniya manya da sun iya magance makansu matsalar ba tare da taimakon Allah ba tun da kaga Bush a Trump daga ta kai daga yana cewa sai an yi special prayer sai an koma an roƙi Allah to kaga ai al'amari ya riga ya kai abin da ya kai Allah ya jikan da sani ba dan ya mutu bai kara ma rayuwarsa albarka na ga hudu basta da yake ta faɗa ya ga wani sunansa Abdullahi ne amma yana cewa wai anya wannan halin da ake ciki addu'a kaɗai za ta magance wannan matsalar kun ga jahilci ne musulmi bai kamata ya zama yana da wannan aƙidar ba mu wallahi muna da aƙidan idan aka yi riko da sababi aka dogara ga Allah aka koma zuwa gare shi aka roƙe shi shi kadai yake iya magance matsala to wannan yana cikin sababi na 21 qala Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa hakiyan an Yusuf lokacin da yake hikaito akan annabi Yusuf sanda fitinar mata ta taso masa tunda yana daga cikin fitina daga ƙarshe annabi Yusuf lokacin da matan gari suka yi ta cewa imar atil aziz tirawi da fata an yi kada shiga faha hubban inna raha fi da lalin mubin cewa matar yalla bai yanzu ta rasa wanda za ta jarrabu da shi su yarin gidanta da lokacin da ta ji irin abin da suke yadawa na labari saboda jarraba da ta shiga a kan san shi to shi kenan sai ta aika masu gayyata ta ce kowa ya zo wa arsalat ilaihinna wa atarid lahunna muttaka'an faƙalar ji alihin na ta ce fito ka wuce falamma ra'ainahu lokacin da suka ga annabi yusuf hu suka girmama shi wa qattana hunna suka dinga yanke hannayensu saboda rudewa kan kyan da annabi yusuf Allah ya tere shi da annabi yusuf kyan da Allah subhanahu ala ya bashi shi qulna suka ce hashe lillahi tsarki ya tabbata ga Allah ma hada basharun wannan fa ba mutum ba ne. in haza illa malakun karim wato face mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da suka ainihin wato fada to lokacin ne take cewa qalat fa zalikunna lumtun na fi wannan shine abin da ku kuma kuka zo kuka ta zargi na kan shi Ta tace musu wala hu an nafsihi Wala da gaske ne na nemi annabi Yusuf da kaina amma fasta a sama sai ya saɓa min ta ce wala illan ya fa'al ma'amuruhu in bai aikata abin da na ba shi umarni ba da yi zinan na wala ya kunan mina sagirin wallahi sai ya shiga kurkuku sai ya kasance daga cikin mutane waɗanda suke wato kaskantattu da aka hukul na hashe lillahi ma haza basharan dai ba ma haza basharan ba ma haza basharan in haza illa malakun kari ta wannan lokacin ne annabi yusuf da ta ce ƙalat matar ta ce zali kunnan lazilin tun da nifi wannan fa shine abin da kuke zargi na a kansa ni matashin nan kullum muna gida ɗaya da shi tare ake kwana tare ake tashi amma kuma ga halin da na samu kaina kura na ɗaya ya gitta kawai kowace ta dinga yanke hannayenta ta ce wala illam wato ya ma a ƙalat fa kunna lailizum tumna ne fihi wala qadara wato ta ce dalle da gaske ne na neme shi an nafsi lalle na neme shi labarin da ya je muku lallai na neme shi amma fasta a sama sai annabi yusuf ya saba min yace ba zai yadda ya kanci da ni ba tace kuma wala illam yaf'al wallahi idan bai aikata ba ma amuruhu abinda na bashi umarni la junanna wala yakuna min as-sagirin wallahi sai ya shiga kurkuku sai ya zamanto daga cikin mutane waɗanda suke kasantattu to a wannan lokacin ne annabi yusuf ya laɓe zuwa ga Allah dan ya ta fahimci fitina ta tankaro shi idan ba Allah bane yi masa tawfiki ba yadda za a yi fita yace qala rabbi istijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi Allah wallahi na fi so in tafi kurkuku akan abin da suke kira na zuwa gare shi wa illa tasrifa anni kaidahunna Allah in baka kawar da makircin da matan nan suke shiryawa a kaina ba asbu ilaihinna zan karkata gare su wa akun min aljahilin zan kasance daga cikin masu inda suke jahilin dan haka kun annabi yusuf ya laɓe zuwa ga allah lokacin da fitina ta mata ta taso masa dan haka fitinar corona da fitina ta rashin zaman lafiya duk ga allah ya kamata a laɓe a roƙe shi a ɗauka cewa shi zai kawo mafitan allah ya ce sun mafada da hummin ba'ari mara awul ayati la yusdunan nahu hatta hin da haka sai ya ce fasta jaba lahu rabbuhu sai allah ya karɓa addu'ar annabi yusuf fa sarrafa an hukai da hunnan sai Allah ya karkatar da da makircin da suke shirya ma annabi yuzo sai ce innahu huwa samiul alim shi Allah masani ne sannan kuma mai ji ne mai alakar as-sam'u da al-ilmu wajen addu'a saboda duk taron mutanen Kaduna da na Najeriya da kowane irin yare kowa zai roki Allah Allah ya san me kowa ya roƙa sannan ya san yana jin abin da kowa yake roƙa saboda haka ya san abinda da Annabi Yusuf ya roƙa sannan ya ji roƙon da ya yi shi ya sa Allah maɗaukakin sarki da aka Allah mana roƙonka Allah ka yi mana mafita a halin da muke ciki yanzu don tsarkin sunayenka walan ma laƙal na lokacin da muminai suka haɗu min a sahabi taluta daga cikin ɗaliban taluta suka haɗu da a ada'ahun maƙiyansu min jaluta wa junubihi daga jaluta da rundunarsa laja'u ilallahi sai suka koma suka laɓe zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suka ɗauka cewa Allah ne kaɗai zai musu wato mafita a halin da suke shiga ciki wanda mun san jarrabawar da aka samu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin cewa ga jarrabawar da aka ainihin wato samu a laja'u ilallahi sun laɓe sun koma zuwa ga Allah ne du'a'i ta hanyar yin ainihin wato addu'a Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa Allahu azza wa jalla walamma barazu li jaluta waje junudihi lokacin da aka fito na fito da jaluta da rundunansa qalu suka ce rabbana afriga alaina sabr Allah ka hore mana hakuri Allah ka kwarara mana hakuri musabbit aqdamana Allah ka tabbatar da zukatanmu wansurna alal qawmil kafirin Allah ka tabbatar da mut Allah ka wato ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai abinda suka roƙa a wajen Allah subhanahu wata'ala kenan kuma dama kafin can sai da suka faɗa Allah ya ce ƙalar lazina ya gunnuna annahun mulaƙun lahi wanda suka tabbatar da cewa akwai ranar da za ta zo za a haɗu da Allah suka ce kan min fi'atin nawa ne aka samu jama'a ƙalilatin ya kaɗan galaba fi'atan kasiratan bi idinin lahi tarin jairin jina mai yawa da izinin Allah da haka wannan cutar da ake gani wallahi in ba da izinin Allah ba ba za a iya magance ta ba wallahu ma as-sabirin to daga ƙarshe da Allah ya karɓi addu'a su Allah sai ce fa hazamuhum bi iznillahi kaga sai ya rusa su da izinin Allah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha daga da abin da ya taso mana mu dauka cewa abin da za mu dauka na mataki wajen magance matsalar za mu iya yin abin da za mu iya ne amma daga ƙarshe duk matakin da za mu dauka wallahi idan Allah bai ga dama ba matsalar ba za ta magance ba wa zakara Allah an Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan annabi Ibrahim wa qaumihi da mutanansa lokacin da yake faɗa yake cewa in na bura'u minkum lalle mu mun barranta da ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba wa bada bainana wa bainakum al'adawatu ya bayyana tsakanin mu da ku kiyayya wal bagda yace hatta tu'minu billahi wahdahu har sai idan kun yi imani da Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai fa yaje inda yace illa qawla ibrahim sai maganar da annabi ibrahim ya faɗa li abihi la astaghfiranna laka wama amliku laka min Allah min shay rabbana alayka tawakkalna Allah mun dogara gare ka wa ilayka anabna wa ilayka al da aka gare ka muka koma dama gare ka kowa da kowa zai tattaro da aka sai ce rabbana ya ubangiji la taj'alna fitnatan Allah kada ka sanya fitina gare mu ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim na aka fitina anan Allah ka ka dauki waɗanda yake kafire ne ka dora akan mu ko makiya Allah ka gafarta mana kai mai gafara ne kai mai jin kai ne wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki haka ya kara fada fi sha'ani Musa wa qumihi a cikin sha'anin annabi Musa da mutanensa da ya kawo a cikin ainihin wato suratu yunusa Allah maɗaukacin sarki yake cewa ƙalan Musa annabi Musa ya faɗa ya ce ya tsomi ya ku mutane na in kuntum amantun billahi in dai kun kasance kun yi imani da Allah wanda kafin ya faɗa musu wannan sai da Allah maɗaukakin sarki ya kawo doguwar a kan abin da ya shafi annabi Musa ɗin da haruna da fir'auna da haruna da ɗauki ba daɗin da aka ainihin wato ta yi tsakanin ɓangarorin ainihin wato guda biyu da haka shi ne annabi musa yake cewa wato waƙala musa annabi musa ya faɗa da annabi musa ya faɗa yake faɗa yake cewa wato a in kuntum amantum billahi inda kun yi imani da allah subhanahu wata'ala in ji annabi Musa da aka fa alaihi tawakkalu gare shi kaɗai ya kamata ku dogara in mumini na in dai kuna da ainihin wato imani fa sai suka ce alallahi tawakkalna ga Allah ne kaɗai muka dogara rabbana la ji fitnatan lil qawmi zalimin Allah kada ka a azzalime ka ɗora akan mu wa najjina Allah ta sai muka tsiratar bi rahmatika da wanajjina Allah ka tsiratar da mu da rahmatuka da tausayinka da jin ɗanka min al'ummar kafiri daga mutane waɗanda suke kafirai wannan da ka zamu ga abin da ya biyo ba Allah sai ce wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumi kuma bi misr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa atuz zakata ko wa aqimus salata wa bashiril mu'minin da haka a lokacin ne annabi Musa ya sake komawa zuwa ga Allah wa qala rabbana wa musa annabi musa ya sake daga hannu ya yace Allah innaka ataita fir'auna Allah kai ka ba fir'auna wa mala'ahu da jama'a sazinatan kwalliya ta duniya wa amwalan fil hayatid dunya da kuma dukiya a wannan rayuwar ta duniya rabbana li yudillu an sabilika Allah gashi alƙarshen al'amari suna amfani da dukiyan nan suna batar da mutane to na tsamis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyarsu wa duk ala qulubihim Allah ka ɗaure zuciyarsu fala yu'minu hatta a zabar al'alim ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai raɗaɗi, Allah ya ce ba da a wata kuma kun ga sun laɓe zuwa ga Allah ya ce na karɓa addu'a ku fastaqima amma ku tsayu wala tattabi'anni sabilal ladina la Kar kakku bi tafarkin waɗanda ba su san Allah subhanahu wata'ala ba Allah sai ya ce wajawaz na bi bani Isra'ila al-bahara muka tsallakar da bani Isra'ila suka tsallake teku lokacin da Fir'auna ya biyo su Allahu akbar da aka mu kalli cewa Allahn fa da yake da iko kowa ya san yanzu wuta tana kuna idan an saka amma ta yaya aka yi da aka ɗauki annabi Ibrahim aka sa shi bai kone ba saboda wanda ke cewa wutar ta yi tasiri ya hana ta yin tasiri shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya san idan ka shiga ruwa ba ka iya ruwa ba nitsewa za ka yi amma sai ga shi wasu da suka je tekun Allah kawai ce ta dare ta dare suka wuce wasu suka zo suka ɗauka hanya ne da yake Allah bai ga dama ba a lokaci dai wasu ya buɗa ta zama hanya wasu kuma ya buɗa ya zama hanyar halakarsu shine a atba'ahum Fir'auna wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza adrakahu al-garq hasirin nutsiya na ruwa ya cin masa qala amantu sannan fir'aun yace na imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin yace ina daga cikin musulmai Allah yace masa al'ana yanzu kuma wa qad asaita qablu ka saba mana kafin wannan lokacin wa kunta minal muslimin kana daga cikin mabannata to falyoma yau din nan ne fa ka bi nika, za mu ɗauke ka ma'ajiye ka wani guri mai tudu da gangar jikinka ka ba irin na wa jin mu'mini na yau a'a ba za mu tsiratar da kai ma da ta kuna liman kalfaka aya don ka zamanto aya ga duk wanda zai biyo bayan ka. da haka duk wani mai mulki da zai yi kama karya ta Allah ya kakkare wasu masu mulki don ya ba da darasi da su kuma wallahi komai daren dadewa inda ya kai azzalimi ne matuci ne to ka jira Allah yana nan zuwa kanka shi yasa Allah ya lallashi annabi yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun duk wani azzalimi kar ku taba dauka cewa Allah ya kyale shi Allah yace inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana musu jinkiri akwai ranar da ido zai rena fata amma Allah yace inna kaseeran minan nasi da yawa daga cikin mutane an ayatina la ghafiluna dangane da ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye rafkana suke ainihin wato yi to wannan shine da haka wafi صحيح وفي صحيح مسلم من حديث عمر yake cewa lamma kana yawm badrin yayin da ranar yakin badar tai nadara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al mushrikin annabi ya kalli mushrikai wa hum alfun sun kai dubu wa sahabuhu 300 sahabban annabi su 300 wa 19 rajulan da mutum 19 yakin badar da suka fitar da nassin qur'ani Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya je yakin dan Allah ya fita yi Allah ya ce kad kanat lakum ayatun fi fi'atayn taqata sai ya ce fi'atun akwai jama'ar da tuqatilu fi sabilillahi take yaki dan ta daga addinin Allah sai ya ce wa ukra kafiratun yarawnahum mislihim ra'ayil ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha har zuwa ƙarshen abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa fastaqbala nabiyullahi alqiblata sai annabin Allah ya fuskanci alqibla thumma madda yadayhi sannan sai annabi ya daga hannayensa faja'ala yahtifu bi rabbih annabi ya dinga yin addu'a yana ma Allah subhanahu wata'ala magiya Allahumma anjiz li ma wa'adtani yana cewa Allah ka cika min abin da kai min alƙawari Allahumma ati ma wa'adtani Allah ka bani abin da kai min alƙawari annabi yana ce Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba Allah idan wannan jama'ar ta halaka min ahalil islami la tu'badu fil ard ba za a ci gaba da bauta maka a doron ƙasa ba ma zala annabi bai bushe ba ya hatifu bi rabbih yana hada Allah wato yana ma Allah magiya yana a roƙonsa ma dan ya dai yana mai daga hannunsa mustaqbalil qiblati yana mai kallon alqibla hatta saqata rida'uhu har sai da mayafin annabi ya faɗi an manki bege daga kafaɗarsa ku kalla ku gani matsala ta taso abinda za a ce annabi ya kai yana roƙon Allah yana addu'a yana ma Allah magiya har sai da addu'a da magiya ya zamanto mayafin da ke sanye jikin annabi ya faɗi da aka da abin da ya taso maka shi yasa jiya na ba da shawara na ce idan al'amura suka taso ga wanda zai aure matakai hudu matakin farko babu abin da ya fi addu'a sai yake cewa fa aka da rida a hufa alƙahu alaman kibe sai ya ɗauki wannan mayafin ya ɗora masa akan gabaɗa sun malta zama homin wara'ihi sannan ya ainihin wato lizumta masa wannan mayafin ta bayansa wa ƙada ya ce ya nabi yallahi ka faka eh, munashatuka rabbaka ya ishe ka yadda kake ta haɗa Allah subhanahu wa ta'ala haka fa innahu sayinjizu laka ma wa'adaka da sannu Allah zai cika maka abin da ya maka alƙawari fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da cewa iz suna rabbakum lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum sai ubangiji ya karba muku cewa annimu middukum bi alfin min al mala'ikati murdifina lalle zan karfafe ku da ainihin wato dubu na mala'iku da Allah bil mala'ikati sai Allah ya karfafa annabi da mala'iku a yakin badar to wannan shine abin da ake so mu dinga laɓewa muna komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya mana mafita a halin da muke ciki da halin da aka shiga yanzu akan wannan matsalar to mutane akwai buƙatuwar a yawaita addu'o'i a lizimci zikirorin da suka tabbata daga annabi shiga gida fita gida zikirin safi zikirin yamma da haka yanzu mutane kada mu hada da lizumtar gida kaɗai a idan an zaunar da mu a gida to mu lizumci sallah da daddare mu lizumci karatun qur'ani mu lizumci abubuwa na alheri abu na 22 su'alullahi alhidayah roƙon Allah shiriya lokacin da aka shiga fitina wanda yana daga cikin nau'i na fitina rikici akan harkar addini qala subhanahu wa ta'ala mumtannan ala ahlil imani Allah madaukakin sarki ya faɗa yana mai faɗar ni'imar dai akan masu imani bi hidayatihim da shiriyar da ya masu ila suluki sabilil haqqi zuwa ga shiga ta farkin gaskiya inda wuqu'ur khilafi fil umam lokacin da al'umma ta faɗa cikin sabani lokacin da ake rikici kamar yanzu da ake ta rigimgimin addini sai ana tafiya wani ce gabas za a sai an yi gabas wani zai ce yamma za a yi sai an yamma wani zai ce arewa za a yi sai an yi wani ce kudu za a yi sai ana cikin tafiya wani zai ce ba za a yi gabas ba za a yi yamma ba za a yi kudu ba tsakiya za a tsaya sai an tsaya wani zai ce ba tsakiya za a yi ba tashi sama za a yi sai an tashi sama wani ce a ba tashi sama za a yi ba za a dawo a tsaya tsakiya ne haka za a yi ta saɓani haka za a yi ta rigingimu to halin da ake ciki yanzu shi yasa abinda muke karantarwa na sunna ko kana kin mu cikin abin da ya kamata ka dinga roƙon Allah kana addu'a kan shi duk abin da yake na addinin gaskiya shi Allah ke so to ka roƙi Allah ya sa ka tabbata akan shi kafin ka koma zuwa gare kakka yanke ka ce kai inda wane yake saboda tsaba soyayyar da kake mai ai wallahi ko wutan wane zai tafi wallahi sai dai ku tafi tare Ba ka san wutan bane baka ganta bane Allah madaukakin sarki ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane da al'umma ɗaya ne ana kan addini ɗaya ana bauta ma Allah ba a haɗa shi da kowa kamar yadda ya faɗa ya ce wa ma kanan nasu illa ummatan wahida mutane ba su zamanto ba da face al'umma ɗaya ana kan addini ɗaya sai suka yi saɓani me ya kawo saɓanin shirka da bid'a in suka shigo cikin mutane dole a yi saɓani kuna zaune akan teburi ana cin abinci sai wani kawai idan ko tsakuwa sai ya watsa sai a ce to abin da za a yi duk da ya watsa tsakuwa kai ka ci gaba da cin gaban ka shi ma ya ci gaba da cin gaban ka kaga ai ba ai gaskiya ba duk wanda ko ya ci gaba da ɗibar abincin da yake akwai tsakuwa billahi lazi ba a wasa ba sai daga banan sai appendix daga nan sai operation kaga ya jama bala'i to yan wannan ma misalin mai sauki ne wanda zai zai sababin ka tafi wuta a lahira ai kaga dole ya zaman to ba kai ba shi Allah ya raba mu da bid'a to mutane suna kan addini ɗaya sai suka yi saɓani da haka za a kaddara shi saboda ayyar da ta zo cikin suratu yunus cewa ma kanan nasu illa ummatan wahida mutane ba su kasance ba face suna al'umma ɗaya ce suna kan addini ɗaya sai suka yi saɓani da haka da suka yi saɓani sai Allah maɗaukakin sarki fa ba asallahu nabiyina sai Allah ya dinga turo annabawa mubashirina suna masu bishara ga wanda ya ba Allah wa munzirina suna masu gargaɗi tare da wanda ya saɓa ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya ce rusulun mubashirin wa munzirina wa munzirina ya yakuna lin-nas alla hujjatun ba'da da rusul wa kana Allahu wato azizan hakima manzanni na Allah gargaɗi suke ga wanda ya saba ga Allah wanda ya bi Allah suna masa bishara dan haka wa anzala ma'ahum al Allah ya saukar tare da annabawan akwai littafi kuma ya saukar da littafin bil haqqi da gaskiya dan haka a wajen imani da littattafan da Allah ya saukar wa annabawa akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan duk annabin da Allah ya turo a doron ƙasa ya bashi littafi amma idan an tambaye mu kame sunan littafin annabi Nuhu ba ka sani ba ni ma ban sani ba saboda Allah bai so a sani ba amma ya ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi me sunan littafin annabi Idris ban sani ba me sunan littafin wani ban sani ba amma wanda ya so mu sani at-taura zabura injila sufi ibrahim sai kuma qur'ani wannan shine tafsilan kuma Allah yana saukar da littafi da gaskiya ne kamar yadda ya ce wa annabi wa qur'anan faraqnahu ga alƙur'ani nan da ba maka shi li taqra'ahu 'alan nasi sai da yace masa wa bil haqqi anzalnahu wa bil nazal da gaskiya muka saukar da Alƙur'ani kuma da gaskiya ya sauka wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira sai yace wa ƙur'anin faraqnahu li taqra'ahu 'alan nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila mu ne muka saukar da shi sassaukarwa da haka da muka saukar da ƙur'ani da gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya yi shi sannan ya aiko annabi da kalman gaskiya ita ce la ilaha illallah shi yasa yace lahu da'awatul haq ga Allah kaɗai kira na gaskiya yake sannan ya kira alqur'ani yace masa gaskiya wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq sannan ya kira annabin yace masa gaskiya kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun sannan shi ma Allah ya kira kansa gaskiya yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna da una min dunihi huwa al wa anna Allah huwa al-aliyyu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira addinin da ya aiko annabi da shi gaskiya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad kullihi walau hal al-mushrikun walau kariha al-kafirun koda ko sun yi sannan yace da gaskiya ya saukar da littafin nan da haka Allah ke so a kira mutane da gaskiya me yasa ya saukar da littafi da gaskiya sai ce li yahkum bainan nasi dan annabawan su ya kunci tsakanin mutane fi maktalafu fi cikin abin da suka yi sabani su kuma mutane wa maktalafa fihi ba su yi sabani ba cikin abin da Allah ya saukar illa allazina utuhum min ba'di ma bayyana tu. sai bayan abin da Allah ya ba su da kuma shirya da dalili ya zo sannan aka yi sabani kuma bagayen bainahum wannan ya faru ta hanyar zalunci tsakaninsu. da haka alimamu bunin Ibn ya ce magabata suna saɓani kamar yadda muke amma sashen su bai zaluntar sashi ni kuma yanzu da na saba da kai akan wata fahimta sai in maka karya, in maka ƙage in maka shari abinda baka faɗa ba in ce ka faɗa to mu ji tsoron Allah abinda Allah ya faɗa cewa wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu wannan ka'idar tana nan fahada Allahu alladhina amanu limaktalafu fihi sai Allah ya shirye da masu imani ga abinda mutane suka yi sabani a kansa min alhaqi na gaskiya to wayanda suka shiryu da abinda yake na gaskiya ne ba su shiri ba sai ce wato bi iznihi da izinin Allah din wallahu yahdi man yasha Allah yana shirye da wanda ya ga dama ila siratun mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madadinci ne shi nan a ƙasa yana cewa qala ibn kasirin fi tafsirihi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da hudu ya ce ikhtalafu musulmi da wanda ba musulmi sun yi saɓani fi yomil juma'a a ranar juma'a fattaka da yahudu yomil sabti sai yahudawa suka zaɓi ranar asabar wani nasara yomil ahad kiristoci suka zaɓi ranar lahadi fa'ad Allah ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da yomil juma'a sai Allah ya shiryar da al'ummar annabi <clears throat> zuwa ga ranar juma'a haka waktalafu fil qiblati da musulmi da wanda ba su ba suka yi sabani akan alqibla faktalafatil mashi nasara sai nasara suka zaba al-mashriq shine gabas wal yahudu baitul maqdis yahuda kuma suka zabi baitul maqdis fa hada ummata muhammadin lil qiblati sai Allah ya shiryar da al'ummar annabi zuwa ga ka'aba shi yasa Allah yake cewa qad nara taqallubu wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha da haka zamu juyar da kai zuwa ga alqiblat da ka yadda da ita shi yasa zamu ga lokacin da al'amarin alqibla da yaji Allah ya ce kalla baitul maqdis ko baitul muqaddas daga baya Allah ya ce wa annabi ya juya ya daina kallon baitul muqaddas da ya dawo yana kallon ka'aba kafin a yi surutu sai da Allah ya ce sai ƙulis su faha uminin nasi wawaye daga cikin mutane za su fara faɗa za su yi ma wallahu mai juyar da annabi an ƙiblati allati kano alaiha da musulmi a kan alƙiblar da suke kai Allah sai ya ce ka faɗa masu ka ce ƙullin lillahi mashiriku wal ai inda annabin yake kallo gabas ɗin na Allah ne yamma ma na Allah ne qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim sai yace wa kazalika ja'alnakum haka muka sanya ku ummatan wasta al'ummar da take tsaka tsakiya tsakanin wannan addini da wannan da haka tafi kowace al'umma litakunu shuhada a alam nasi dan ku zama ku ne za ku yi shaida akan mutane wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida ko kuma annabi ya bada shaida akan ku a gaban Allah Allah ya ce wa annabi wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha wannan alƙiblar da kake kanta ba masata ba illa lin na'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqbihi sai dan musan wanda zai bi annabi ya kibin annabi jarrabawa ce وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين عدا الله وما كان الله ليبيع إيمانكم bin الله بالناس لرؤوف رحيم sannan yake cewa واختلفوا في الصلاة سكي ساباني أتكين صلى فمنهم أتكين من يركع وان ذي يركع ولا يسجد به سجدا ومنهم أتكين سأقوى وان من يسجد ولا يركع زي سجدا به ركوع ومنهم من يصلي وهو يتكلم أتكين سأقوى وان يكي ينا ينصلى ينا مغنى فهذا الله أمة محمد للحق من ذلك sai Allah ya shirya da al'ummar annabi ga abin da yake ya fi zama na shirya da haka za su yi ruku'u za su yi sujjada sannan sallar su babu magana sai an gama sannan yace wa khalafu fi siyami suka yi sabani cikin azumi tsakanin al'ummar musulmi da wacce ba ta musulunci ba faminhum man yasumu ba'da an-nahari a cikin sa wanda yake azumi rabin wuni wa minhum man yasumu an ba'da at-ta'ami a cikin sa wanda yake azumi wani abincin ne bai ci yana ɗiba wani girkin sai yace fa hadallahu ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama lil haqqi min dalika sai Allah ya shiryar da al'ummar annabi ba wani abinci za su ci ba su bar wani abinci ba wani bangaren wani ba dukkan wunin ake so a yi waktalafu fi ibrahim al'ummar musulunci ta yi saɓani akan wato al'ummar da ba ta musulunci ba ta yi saɓani akan annabi ibrahim faƙalatul yahudu yahudawa suka ce kana yahudiyan annabi ibrahim ba yahudu ne faƙalatul nasara kiristoci suka ce kana nasaraniyan annabi ibrahim kirista ne waje alallahu waje alahullahu hanifin musliman Allah ya sa ya ce a'a ƙarya ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyin walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba ba yahude bane ba kirista bane bai da alaka da mushrikanci hanifan musliman ne fa hada Allah ummata muhammadin Allah ya shiryar da al'ummar annabi muhammad lil haqqi zuwa ga gaskiya min zalika na wannan sabanin da ake waqtalafu fi isa al'ummar musulmi ta yi saɓani wato tsakaninta da waɗanda ba na musulunci ba akan annabi isa ko al'ummar da ba ta musulmi ba ta yi saɓani akan annabi isa fakat da bihil yahudu yahudawa suka ce annabi isa ƙarya suke ƙarya yake wa qalilu ummihi buhtanan suka faɗa ga mahaifiyarsa kiran ƙarya Allah ya faɗa cewa wa ƙaulihim ala maryam buhtanan azima maganar da suka faɗa a kan nana maryamu kirkiran ƙarya suka ce mata mazanaci ya ce ya zambillahi sai ce waje alatuhun nasara ilahan wahidan sai suka ɗauki annabi isa su kuma kiristoci suka ce allah ne ma abin bauta waje alahullahu ruhu ruhahu wa kalimatahu sai allah shi kuma yin ce wato wa kalimatahu alƙaha ila maryama ruhun minhu fa hada allahu ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alal haqq to yadda kuka ga haka yahudu kiristanci musulunci to haka aƙidar sunna take da mu ga cewa wajen imani da manzanni al'ummar musulmi Allah ya ce mata la nufarriqu baina ahadin min rusulihi to haka sabon annabi ba ma bambance wani daga ciki a daidai lokacin da a musulmi a wajen shi aka lizimta masa sai ya yi imani da Musa da littafin da aka saukarwa da annabi Musa sai ya yi imani da Isa da littafin da aka saukarwa annabi Isa Ta shi wanda ba musulmi ba wanda ya lizimta masa dole sai ya yi imani da annabi Muhammad da littafin da aka saukarwa annabi Muhammad to wannan yake bayar da dama musulmi ba shi da dama ya buɗe baki ya zagi annabi Musa ko annabi Isa don zagin annabi Musa da zagin annabi isa hukuncin sa da zagin annabi muhammad da haka yau ba zai yi ba kana musulmi Don wanda ba musulmi ya zagi annabi isa ka ce bari kai ta more shi ma annabi isa dan ka ɗau'a a yin haka ta shi yasa duk yadda shi shi'a zai fito ya zagi abubakar ya zagi umar ya zagi sai na Ba baka da dama kana ahalar na ka ce bari kai ta more shi ma sai da na alin barka zazzage shi ba a yin haka la turaddul bid'a bil bid'a ba a mai da martani akan bid'a da ainihin wato bid'a wani mun yi magana da shi yace kaga da mu da ku duk mun ittifaki cewa sayyidina ali mutumin Allah ne mutumin kirki ne waliyin Allah ne yace masa haka ne yace to sayyidina abubakar da mu da ku an yi sabani me zai sa ba za a bar abin da aka yi sabani ba a rike abin ba a yi sabani ba sai na ce to kaga yanzu wannan formular taka idan aka ɗauke ta annabin ma da Allah ya turo watsi za a yi da shi yace saboda ni na yanzu kaga da yahudawa da kiristanci da mu da su duk mun ittifaki akan cewa annabi isa da annabi musa mutanen kirki inda muke da sabani da su su ba su yadda annabi muhammad a matsayin dan sako daga wajen allah mutumin kirkin da ya kamata a bi shi ba nace to yanzu shin watsi zamu yi da annabi muhammad mu koma mu buwa incan ya ce kaga ba zai yi ba to da haka wannan shine abin da ya faɗa wa'an sa'ad bin abi waqas qala yake cewa wato za ta yi wa min annabi ya fuskanto wani wuni min ya ce daga wani waje wanda ake ce masa aliya hatta idan mara bi masjid bani umayya har sai da ya wuce wani waje ta masallacin bani umayya dakala faraka fihi wato sai ya shiga ciki sai raka'a a ciki raka'atayn wa sallaina ma'ahu muka yi sallah tare da annabi Muhammad wa ma'ana wa ma'ana wahidatan wa wato wa sallaina ma'ahu muka yi sallah tare da annabi wada'a rabbahu tawilan annabi ya tsaye addu'a mai tsawo sun man sarrafa ilaina sannan sai ya juye zuwa gare mu faqala sai yake cewa sa'altu rabbi salatan na roƙi Allah a kan abubuwa guda uku ne wannan addu'ar da ku gana yi ta doguwa a tsanis ne ne sai Allah ya bani biyu wa mana'ani wahidatan sai Allah ya hana na ƙwaya ɗebe min ba Ya yace sa'altu rabbi na roƙi Allah Allah yi walika ummati bis sanati kada Allah ya kawo farin da zai hallaka al'umma ta baki ɗaya da shi shi nan a lamba ta biyu ce bis sanati ai bil qahati qala al imam an-nawawi في شرحه على صحيح مسلم لبعض الروايات وهي sanatin amma shine a kawo fari wanda a shekarar zai bala'i zai game ko ina da ko ina a duniya cikin al'ummar annabi a rasa abin da za a ci aila wato uhulikuhum bi qahatin ya ummuhum bal in waqa qahatun fa yakunu fi nahiyatin yasiratin bin nisbati ila baƙi bilad islam da aka in kwarin ya auku a wani bangare ne amma wasu sasannin insha Allah za a samu sauki to annabi ya roki Allah al'ummarsa ta musulmi a duniya kada Allah ya kawo fari wato ai shuka a rasa abincin da za a duk duniya a ko'ina Allah ya ce ya ma'annaba haka wannan shine abu na farko abu na biyu ya ce wada'a rabbahu sannan ya ce fa'a ha Allah ya bani wannan wa altuhu na tambaye shi Allah ya hulika ummati bil kada Allah ya nutsar da al'ummata da ta nutsewa kamar yadda aka yi ruwan tufano Allah ya turo ruwa ya nutsar da duniya koina wanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya in inna lamma galma o hamal fil jariya lokacin da maka wato turo ruwan da ya wuce gona da iri tunda Allah ya ce kaddaba qablahum qauma nuhin kaddabu abdana wa qalu majnunun wasdud suka kare ta annabi nuhu suka ce mahaukaci ne suka dinga buga masa tsawa annabi nuhu fa da'a rabbahu ya koma ya roki Allah ya ce Allah anni maglubun Allah an fa karfi na fanta shirka kamun agaji Allah sai ya ce fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin Kada qudin aka ce ma sama duk wata kofa ta ruwa ta bude kawai aka ce duk wani idan ruwa da ke ƙasa Allah ya ce ya dare da haka mutane ana zaune da safi Allah ya ce wa fara tallo kawai sai aka ga tanda ana suya waina kar aka ruwa ya fara buguwa kaga waina inda wuta take a ga ruwa ya fara bulluwa tana aka ga bala'i yazo wa fara tallo sai ga ruwa kawai to a irin wannan ruwan na tsufanu annabi ya roki Allah cewa kada a yi ma al'umman shaka ko abin ya faru a wani guri sai kaga a sassan duniya da yawa a daidai lokacin abin bai faru ba yace fa atani ha sai ya bani wannan Wasu wa Allah alla yaj'al na ya Allah kada ya sanya Ba a na hun, kada Allah ya sanya rigima a tsakaninsu. fa mana a ha sai Allah subhanahu wata'ala ya hana ni wannan bai ma wannan ba shi sa za ka gaba yadda za ka yi rigingimu da annabi ya faɗa a a samu a matsayin cuta to kuma ya faɗi maganin sai dai kuma maganin ba kowa ke iya sha ma da yace innahu man ya'ish minkum fa sayara lafin kathira sai ce alaikum bi sunnati wa sunnatu wasu ma ko sunnan ma ba sai da ita ba a musulunci ballantana ma sunnati musu magani wannan shine sannan kwalafa ɗin da ya faɗa ya ce wasu ma kunduma ma khalifofin shirayu suke yanzu kwanan nan dan shi'a yana faɗa yana cewa abin da ya sa. coronavirus ta a duniya da hausa yake faɗa faɗan gane ne ba yake cewa wai saboda ba a tsine ma abubakar da umar ne shi yasa coronavirus ta Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan shine wa kana wa annabi ya kasance yadra'u ila rabbih wato yana kankan da kai zuwa ga Allah an yi hadiyahu Allah ya shiryar da shi li maqtir fa fihi min al-haqqi ga abinda akai sabani na gaskiya فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان إذا قام من الليل إذن النبي يمين إرد الدر يسلي ينا صلى يقول يكنتي اللهم رب جبرائيل الله أبنجد ملائكة جبريل وميكائيل الله أبنجد ملائكة ميكائيل وإسرافيل الله أبنجد ملائكة إسرافيل فاطر السماوات والأرض الله كان وندكك أجعل السما دكاسة دكبابو ba tare da ka taba gani a wajen wani yayi ba alimul ghaibi wa shahada Allah kai ne ka san abin da ke bayyana da boye da bayyane anta tahkuma Allah kai ne zaka yi hukunci baina ibadika tsakanin bayin ka fi ma kanu fi yakhtalifun cikin abin da suke sabani akan sa ihdini Allah ka shiryar da ni limaqtulifa fihi min alhaqqi ga abin da akai sabani na gaskiya bi iznika da izininka innaka tahdi man tashau Allah kana shiryar da wanda kaga dama ila siratun mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici shi yasa zamu ga wannan addu'ar da annabi yayi roƙon Allah shiriya da tsayawa kan tafarki madaidaici da akwai wani abu wanda ya fi shi wallahi tallahi da annabi ya roƙi Allah akan shi sannan na biyu inda a ce akwai wani abu wanda ifi shi mu duba mu ga cewa suratul fatiha a matsayinta na ummul qur'an ummul kitab idan muka zo da mai sallah irin magiyar da ake wa Allah subhanahu wata'ala idan an kira sallah bayan an kira sallah za a zo za a yi kama a cikin kiran sallan nan sai an ce wa mutane hayya alal sala hayya alal falah ay gaugawa zuwa ga babban rabo ay gaugawa zuwa ga sallah idan an zo ikama abinda ake faɗa farko shine Allahu akbar Allahu akbar me ma'anan Allahu akbar ismu tabdil ne yanzu duk wani wanda yake da girma girman sa ya faɗi ba ganin girman sa ake ba sai na Allah a ce ashhadu an la ilaha illallah mutum zai ce ya da ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ya ce ya da ba abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mutum zai ce ya da annabi muhammad dan sako ne daga wajen Allah kuma ba zai karbi yadda zai bautar ba sai ta hannunsa a cikin ikama, za a ce qad qamata lokacin sallah yayi za a ce hayya alal fala qad qamata sala eh za a maimaita ayi gaugawa zuwa ga babban rabo ayi gauga duka wannan famagiyan magiyan a sake cewa Allahu akbar la ilaha illallah sanda mutum zai fara kabbara takbiratul ihram mun ga cewa haka ake duk wanda zai takbiratul ihram bai yi ta ba wannan dalili ne ala annaka ja'alta ad-dunya wara'a wara'a Ka sai da ka dauki duniya ka sanya ta a tafin hannunka sannan kai watsi da ita kace Allahu akbar yanzu ba wani wanda yake da girma a gurinka wanda kake ganin girman sa in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan ka fara yin sallah lokacin da zaka ce alhamdulillahi rabbil alamin hadisul qudsi annabi ya ce Allah madaukakin sarki zai ce hamidani abdi bawa na yi yabo gare mu in ka ce ar bawa na ya gode mu in ka ce ar rahim zai ce asna alayya abdi bawa na yi yabo gare ni in ka ce maliki yawmiddin Allah zai ce bawa ya mai da al'amari zuwa gare ni idan ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce zali, wannan dama na wani wali abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roke ni shi yasa zamu ga tun farko abin da kake roƙa to wannan shine abin da wasu suka kasa ganewa yanzu akwai waɗanda suna bauta ma Allah ba sa neman taimakon Allah in da su yamu akwai wanda suna neman taimakon Allah ba sa bauta ma Allah akwai wanda ba sa bauta ma Allah ba sa neman taimakon Allah to mu musulmi ana so ne duk abin da ya taso mana mu bauta ma Allah mu nemi taimakon Allah da haka wannan matsalar da ta taso ta corona virus din nan mu yi bautan Allah a ciki sannan mu nemi taimakon Allah wajen gusar da ita to lokacin da mutum ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in idan Allah ya ce ha zali wannan nawa ne zai ce to wali abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roƙe ni me za ka roƙi Allah shi ne ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da ni kan tafarki madaidaici da a ce akwai wani abu da yafi wannan wallahi tallahi da Allah ya dora ɗan adam a kan shi da ka ga karanci ga duk wanda zai sallah ta farilla kaɗai. sai ya roƙi wannan sau goma sha biyu tsakanin sau goma sha bakwai tsakanin dare da wuni to inda yanzu da aka ce in an ba da dama duk wanda ya zo ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'i za a ce to ka roƙi abin da ka ga dama billahi lazi wani da in ya duka wallahi kuɗi zai kira ya ce a bashi wannan shi ne da aka mutum ya roƙi Allah shirya wannan yana daga cikin asbabu na ashirin da biyu sannan abu na ashirin da uku shi ne asabatu alal haƙƙi tabbatuwa kan gaskiya ɗin ka roƙi Allah asabatu alal haƙƙi malam ya ce tabbatuwa a kan gaskiya huwa ɗan timalin zawali shi ne rashin ɗaukar gushewa bi tashkikin mashakkiki da kuma kawo kwakwanton mai kwakwanto fa huwa dalilin alaƙu imani wannan yana nuni kan ƙarfin imanin mutum ka husnul tawakkul alallahi da kuma kyakkyawan dogaransa ga Allah kun san mun faɗa a bayan sha ko wanda za ku ga duk fitina da ta so da su ake dan taba dariƙa dama da ita aka da su aka fara shi'a ta zo an yi da su tsine ta zo an yi da su wani bala'i ta zo duk abin da ya fito sabon yayi sai an taba da su shi yasa ko malami ne baka gane da sukinsa a gidan karatu sai fitina ta taso ya tabbata amma da zarar malami fitina ta taso gama garin mutane suka rude shi ma ya shiga rudu ya bi su <laughs> to wannan ba su ra kuna fil ilmi bane ba kafaffe ba ne a ilimi gaskiya Allah maɗaukacin sarki ya ce wa annabi walaula an naka, ba don mun tabbatar da kai ba laƙada kitta tarkanu ilaihim an ƙalila wallahi yi kusa ka karkata zuwa gare su saura ɗan kaɗa wannan Allah ya faɗa a cikin suratul isra'ini yake wa annabi ba don mun tabbatar da kai ba to yi kusa ka karkata zuwa gare su ya ce idan ashe ku wannan eh, laƙar kittatar kano ilaihim shi an kalila ka yi kusa ka karkata gare su na wani abu ainihin wato wanda yake ɗan kaɗan Allah ya ce idan ashe ku wannan lokacin eh, damun ɗanɗana maka idan la'azakana ka zai ifal hayati damun ɗanɗana maka wato abin da ya shafi eh, ninkin kuncin azaba ta rayuwa zai ifal mamati da kuma ninkin kuncin azaba ta ainihin wato mutuwa sun malata tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu wanda zai taimake ka akan wato abin da maka kawo maka ba na ainihin wato uku ba da aka za ga wannan abin da Allah ya faɗa wa annabi ba da shi yake ba wannan usulubi ne da Allah ke magana da annabi a ƙur'ani amma ba annabin ake nufi ba al'ummarsa ake nufi abin da bahaushe yake cewa wai an tauna tsakkuwa don aya ta ji tsoro to wannan ba tsakuwa aka tauna ba riɗi aka tauna don rodi aka tauna don riɗi kantu ya ji tsoro ya shiga taitayinsa shi ya sa kafin wannan sai da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kadu wallahi sun yi kusa nuna naka za su fitine ka za su kautar da kai an allazi auhayna a kan abin da muka yi maka wahayi zuwa gare shi alayana alaina rahu don ka ƙirƙiri wani abin da Allah bai saukar maka birkirgi shi to wa idan ashe ko idan kai haka Allah ya ce a wannan lokacin ka kalila to za su rike ka ka zama kai ne babban masoyinsu da haka ko inda yanzu ba za ku taɓa shiryawa da su ba sai kaya watsi da addini sannan za ku zauna lafiya da su da ka lalacewa ta same ka kaya watsi da addini sai sai Allah muna son wani mutumin kirki ne shi ba ruwan shi bai cika zafafa ba akan harkar addini eh bai kamata kai zafi inda bai kamata ba amma kakka kuskure ka saki addini to shine Allah ya ce wannan abin da suke nema walaula an sabbatnaka ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an laka ko suka karkata zuwa gare su na wani abu dan kadan idan Allah ya ce a wannan lokacin kuma la azqanaka bi'sal hayati da mun ninninka maka azaba ta ninkin baninkin a rayuwa wa bi'sal mamati sun la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu wani wanda zai kawo maka agaji akan abin da za mu zo maka da shi na ukuwa ba duniya da lahira in ji Allah subhanahu wata'ala aka bar Allah Allah ya ba annabi labari bimtinanihi ta hanyar baiwar da ya masa ala abdihi wa rasulihi bi tasbitihi ala alhaq ta hanyar tabbatar da shi da akan gaskiya wa adam al-ijabati da kuma rashin karɓawa. wato lida ilbaɗi daga waɗanda suke kiran annabi zuwa gaɓanna. lida kana sallallahu alaihi wa alihi wa saboda haka annabi ne ya kasance yuksiru yake yawaita min ƙauli faɗar ya muqallibal qulub ya Allah wanda yake jujjuya zukata sabbit kalbi ala dinika Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka shi yasa zamu ga ummu salma take faɗa cewa wato a annabi idan yana wajenta ta sha ji ba so ɗaya ba annabi yana faɗa yana cewa wannan addu'a da aka annabi yake ce mata babu wata zuciya daga cikin zuciyoyin bayan Allah face yana tsakanin yan yatsun Allah kuma yace duka hannun Allah dama ne yana jujjuya ta yadda ya ga dama in ya ga dama ta tabbata da aka ba a ce ma zuciya kalbi ba sai dai li annaha ta taqallabu saboda tana jujjuyawa shi yasa Allah ya ce wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra kuma kowa ya sani yana daga cikin addu'o'in masu imani fa rabbana la tuzigh qulubana Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba'da idh na bayan Allah ka shirye mu wa hab lana Allah kai mana baiwa ta shirya daga gurinka innaka antal wahhab wa haddara khabirul fitan kwararren nan wanda ya san fitina ya yi gargaɗi shine huzaifatu bin yaman al'ulama a ya gargaɗi malamai al'ubbada masu ibada min tarki sabati wato dangane da barin tabbata wal da karkata ma'ar rihi tare da iska faƙali ya ce ya masharar kulla istaɗaimu ya ce ku tsayu faƙali sabaktun sabkan ba idan an riga an tsere muku tserewa mai nisa a a akastum yaminan washi malin idan kuka kama hanya kuka koma dama ko hagu ba ku tsaya tsakiya ba ya ce laƙadar da laltun. dalalan ba'ida wallahi kun bace bata wanda yake ainihin wato mai nisa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yana halalar mu bari mu ƙara kwaya ɗaya mu tsaya sana abu na ƙarshe wanda shine na 24 sai alhazaru min az yin taka tsantsan da zunubi alfitanu fitintunu fil ahli a cikin iyalai wal da dukiya wa fi kulli shay'in a cikin kowane irin abu sababu ha sababanta shine az-zunubu zunubi qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin daman na kuga yana samun ku na ukuba da bala'i sai ce fa bima kasabat aydikum saboda abinda hannuwanku take aikatawa ne wa afu an kafi dan ma Allah yana yafi abubuwa da yawa ne da haka qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wallazi shahadnahu nahnu wa ghayruna abinda muka ganshi mu dinnan da wasu mu wa arafnahu tajaru muka san shi ta hanyar experience gogewa ta rayuwa annahu ma zaharatil ma'azif wallahi kayan kida ba su taba yaduwa ba garaya wa alatul lahwi da kayan wasanni fi qomin a cikin mutane wa fashat fihim ta yadu wa shagalu biha suka shagaltu da ita illa sallallahu alaihim wa sai Allah ya ɗauko makiyansu ya ɗora a shi to ku duba ku gani kafin wannan lokacin irin gidajen banna da fasadi da ake da su a yankunan musulmai wasu ma biki za a zo yi ga riga tsuntsu da kuɗi irin wacce take jan ƙasa shigar da za ka ga arna na yi ɗari bisa ɗari sai ka ga mutanenmu musulmi a munasabar su ta biki suna yi sai wani tsaimi yake cewa annahu ma zaharatul ma'azif wa alatul lahwi kayan kiɗe-kiɗe da kayan wasanni ba su taɓa bayyana ba cikin mutane wa fashe fihim kuma ta yaɗu wa shtagalu biha kuma su shagaltu da ita illa sallallahu alaihim al'adu wa fati Allah sai ya ɗauko maƙiyinsu ya ɗora akan wa bulu sai an jarrabe su bil da ainihin wato wal da fari wa wulati su'i da kuma miyagun shugabanni da aka insha Allah gobe zan dauko littafin sa mai fitahu darus sa'ada ko littafin sa wannan littafin wannan ar-ramadani kamata kunu yi walla alaikum zan karanta wannan gabar da ibn al-qayyim ya faɗa da aka ya kawo magana a cikin madarij salikina insha Allah a cikin miftahu darus sa'ada za yi kokari in Allah ya da gobe zan karanta wannan maganar da ya faɗa a abin da muke muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh